sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na ya Africa akan mita 102.5 sai rediyon FM na amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya da kuma murya arewa kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu ware Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Sarfilu Hashin Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa kungiyar kwadago reshen jihar Borno ta ce ba ta yarda da matsayin da gwamnatin jihar ta ɗauka ba na biyan wasu ma'aikata ta bar wasu. Haka kuma za ku je yadda wasu jam'iyyun siyasa a jamhuriyar Nijar suka samar da kungiyar 'yan adawa domin gudanar da adawa suka ce mai ma'ana. kana akwai mu da shirin kallabi tsakanin rawuna na mairam dauda akwai kuma muna kuma dauke da sakonnin da ku masu aure kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mahaukaciyar guguwan nan da ake kira hurricane hamin na haɗa ƙarfinta tare da barazana ga gabar tekun jihar Florida nan da 'yan sa'o'i kaɗan ake sa ran saukar guguwar a jihar da ke kudu maso gabashin Amurka. Gwamnan jihar Florida Rick Scott ya ce guguwar wadda ke mataki na ɗaya za ta iya barazana ga rayuwar al'umma a lokacin da iska ke ƙara ƙarfi, igiyar ruwa na ƙara girma, mutanen jihar dai na shirye-shirye a gidajensu kafin zuwan guguwar. wani jirgin saman mayakan amurka mai keta guguwa ya wuce kusa da mahaukaciyar guguwar a jiya alhamis inda ya nuna yadda guguwar ke, ke gudun kilomita 130 cikin awa cibiyar da ke lura da faruwar guguwa ta yi hasashen cewa iska za ta ƙara ƙarfi kafin isowar harkin hamin a wannan yanki ministan cikin gida na kasar gabon ya ce sama da mutane dubu ɗaya aka cafke a babban birnin kasar tun farkon tashin hankalin da ya barke a ranar talata bayan da aka bayyana shugaban kasa ali bango a matsayin wanda ya lashe zaɓe jiya alhamis jami'an 'yan sanda sun yi sintiri kan tituna a birnin liverpool bayan an gama da masu zanga-zangar da suka cinna wato ofishin majalisar wuta ha kuma jami'an tsaro suka farma hedkwatan jam'iyyar adawa ma'aikatan harkokin wajen amurka ta yi kira ga duk bangarorin biyu da su haɗa kai domin gujewa tashin hankalin da ka iya faruwa nan gaba a yadda kuma ta ba da bata kauda yiwuwar daukar matakin da ya dace ba ga duk wanda ya aikata laifi jami'an gwamnati dai sun ce akalla mutum ɗaya ne ya rasa ransa kuma sha tara suka samu rauni daban-daban amma shugaban jam'iyyar adawa jim ping ya faɗa cewa akalla mutane biyu ne suka mutu ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a jiya alhamis ne wata tauraruwar dan adam ta tarwatse lokacin wata roka da ake aikawa sararin samaniya ta fashe a sansanin da ake sarrafa su kamfanin facebook ne zai yi amfani da tauraruwa wajen ƙara ƙarfin yanar gizo a nahiyar afirka babu wani mutum da ya samu rauni a lokacin fashewar a sansanin da ake kira cafe canaveral mutanen da ke aiki a gine-ginen da ke nesa da gurin sun ji fashewar wadda ta faru yayin da ake gwaje-gwaje kafin ranar da aka saka za a harba ta wato gobe asabar wuta ce ta mamaye rokar mai suna falcon 9 baƙin hayaki kuma ya mamaye sama daga inda take a ajiye tauraruwar ɗan adam ɗin wadda aka ƙera ƙasar isra'ila ta faɗo ƙasa ne a lokacin da roka ta fashe rashin wannan roka ba ƙaramin kuma baya bane ga kamfanin spacex na amurka da ƙawayensu ciki har da hukumar sararin sama ta isra'ila wadda ta ce zai ɗauki har zuwa shekaru uku kafin a sake ƙera irinta shugaban facebook mark zuckerberg wanda yake a afirka jiya alhamis ya ce yana mai matuƙar takaici ga rashin wannan tauraruwa ta ɗan adam wadda aka yi niyyar amfani da ita wajen ƙarfafa yanar gizo a ƙasashen da ke yamma da hamadar sahara da sauran ƙasashe da ke lunguna a duniya amurka ta ba da sanarwar karin takunkumi ga ƙasar rasha a dalilin ci gaba da goyon bayan 'yan tawayen ƙasar ukraine da kuma haɗe yankin crimea da ta yi babban bankin amurka ya faɗa wata sanarwar da ya fita jiya alhamis ta saka wasu ƙarin mutane har 37 da kamfanonin da ke yankin crimea da ukraine cikin waɗanda za a kakaba takunkumi kamar yadda babban bankin ya ce wannan ya biyo bayan ci gaban takunkumin da kungiyar tarayyar turai ta yi kuma hada wannan matakai na nuna cewa kasashen duniya ba sa goyon bayan abin da rasha ke yi a ukraine kamfanonin rasha ciki hadda kamfanin gine-ginen na na pjsc montrest da sgm an kara su cikin waɗanda za a ƙaƙabawa takunkumin a saboda taimakon da suke bayarwa na gina gada daga rasha zuwa yankin na crimea dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya kawo ƙarshen kwatanta amfani da lafazin sassauci a manufofinsa kan shigowar baƙi cikin amurka inda yake bayyana cewa zai mayar da miliyoyin baƙin da suka shigo ba bisa ƙa'ida ba ya kuma jaddada aniyarsa ta gina katanga kan iyakar amurka da mexico kuma ya ce mexican ce za ta biya kuɗin ginin trump da ya bayyana ƙudurinsa kan bakin haure idan har ya lashe zaben shugaban ƙasa da ke tafi a watan nuwamba shi da abokiyar karawarsa hillary clinton a wani jawabi da ya ranar laraba a jihar arizona a ƙoƙarin da amurka ke yi na dakatar da kurarowar bakin haure daga mexico da sauran ƙasashe kafin wannan jawabi nasa ne ya kai wata gajeriyar ziyara birnin mexico city inda ya zanta da shugaban kasar mexico enrico pena nieto kan batun bakin haure da sauran wasu batutuwa jami'an amurka sun yi imanin cewa akwai kimanin bakin haure miliyan goma sha ɗaya da ke zaune a amurka ba bisa ka'ida ba kuma wannan shine wannan shiri na trump ka iya yin sanadiyar mayar da bakin hauren sama da miliyan shida zuwa ƙasashensu haka kuma kusan miliyan biyu ne suka aikata laifi a amurka akwai kuma mutane miliyan biyar da suke shigo amurka suka ki komawa bayan da bizas ta ƙare sai dai babu tabbacin ko mai trump zai yi ga bakin hauren da suka shigo kasar ba bisa ka'ida ba kuma ba za su aikata wani laifi ba wasu ƙungiyoyin makiyaya na najeriya sun ce dokokin da gwamnatin ɗaya daga cikin jihohin ƙasar ta kafa cikin makon nan ba za su yi maganin rigingimun da ke yawan barkewa tsakanin manoma da abin ya shafa ya janyo asarar rayuka na mutane da yawa a kasar ba a ranar litinin da ta gabata ne gwamnan jihar ikiti da ke kudu maso yammacin najeriya peter ayodele yaushe ya rattaba hannu akan wata doka da ta takaita kiwon dabbobi akan wasu wurare na hukuma da aka keɓe kuma an yadda da kiwon ne da rana kawai sannan kuma an haramta wa makiyaya ɗaukar makamai wani kakakin gwamnatin ta ikiti ya ce fitowa da wannan dokar ya biyo bayan barkewar fadace-fadacen da suka faru ne a kwanan nan a tsakanin manoma da makiyaya su dai makiyaya na tafiya dabbobinsu ne kiwo daga arewacin kasar zuwa kudu da a cikin gonaki yawancin lokuta sukan zauna da manoma rikicin baya-bayan nan da aka samu tsakanin manoma da makiyayan ya faru ne a gonaki a cewar masana manoma dai da sun na daurewa makiyaya daura makiyaya laifin barin shanunsu suna cinye musu amfanin gona su kuma makiyaya na cewa ana kai musu hari ne ana sace musu dabbobinsu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka to bari mu yaya kallabin rahoton da batun matakin da kungiyar kwadagon jihar borno a najeriya ta dauka game da matakin da gwamnatin jihar ta dauka na ba da albashi ga ma'aikatan jihar ga haruna dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton wannan kungiyar ce tana da ja game da sanarwar da gwamnan jihar ya yi na biyan wannan albashi da ya ce har an samu raran naira biliyan biyu da yan kai wanda suka ce ba haka ba ne don su a iya sanin su kudaden da yake magana a kai shi ne. akwai kwamishinoni da masu ba shawara da ma yan majalisun dokokin jihar a cikin dukkanin waɗannan albashi ba ma'aikata ba ne kawai da haka bai kamata ya nuna cewa ma'aikata ne kawai ke cinye wannan albashin ba kuma tatus ali abane dai shine shugaban kungiyar kwadago na jihar borno ya kuma yi min karin bayani game da matsayin nasu kamar haka. A matsayin mu da har yanzu mun tsaya a yadda muke da. Wato mun ce a biya wayanda fiskali aka verify nasu aka gani su da wanda kwamishinani da permanent secretary suka sign under the office na shi SSG as chairmanship da su shi head of service to wato muna kan magana akan wannan shakaran jiya da his excellency da sauran manya-manyan gwamnati sai muka ji cewa ai a jiya biya wayanda aka capture nasu biometric data don ka ce ba ku gama tattauna da su ba kamar menene kuke sa ran dama za ku gama da su gwamnati na sun ce su za su biya iya wanda suka tantance ni a halin yanzu wato abinda muna roƙon gwamnati kafin su sanar da wannan magana our announcement was Munche Abia fiscally verified wannan 19,524 wannan mun jira wata biyu ba a biya ma'aikata ba so muka ce tunda aka yi hakuri a cikin wannan ya kamata a biya na wannan 19,000 muna cikin wannan verification exercise wannan na biometric data da duka mun ya ce suwaye zai biya mutane ya ce shi zai biya wannan 11,000 da ɗari uku da wannan shine zai biya amma sauran ya ce sai a gama bincike su kuma a biometric data mu ba mu yarda da wannan ba gwamnati ta samu dama and rule wato ana fada a turanci dama in lebo ta yi wani abu gwamnati zai kikiro wani abu mu ba mu yarda da wannan biyan da za a yi din nan ba mu fi so a biya gaba daya in ba zai yarda ba a gama bincike a biya kaga an injury to one an injury to one ya magana kamar akwai wasu kudade ma da aka gano fiye da naira biliyan biyu sakamakon wannan tantancewa da ake yi shi yasa zai sai ya gama tantancewa na sauran mutane zai biya wani albashi ba gani kamar an dan samu ci gaba tun ran fara gano waɗannan kuɗaɗe eh to an samu ci gaba wato mu ma muna so a tantance a gani waye ne ma'aikata nawa kake karba shi yasa dukkan mu a shugabannin lebo mun shiga wannan abu dumu dumu mu sani cewa hakkinka a biya ka daidai mu ba mu so corruption to yanzu kar yanzu akwai ma'aikata ya kai dubu takwas banda akwai wayanda suka zo ma wanda fiskali ɗima ba yi musu so in ka duba statistic in dubu goma sha daya da an yi wata hudu ko biyar wata nawa simple arithmetic ne za a yi kafi a tantance a bincike wayannan wayanda suka saura dubu takwas da ɗin wata nawa zai shugaban kungiyar kwadago na jihar borno kamar tatus ali abana kenan ke bayyana kin amincewarsu game da matakin da gwamnatin jihar borno ta dauka na biyan albashin watanni biyu da gwamnatin jihar borno ta ci za ta yi wa ma'aikatu dubu goma sha ɗaya saɓanin dubu goma sha tara da kungiyar kwadagon suka ce ya kamata a yi wa wanda hakan ke nuna irin takun sakan da za a shiga tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin jihar don har dukkanin bangarorin biyu suka ci gaba da jani'in jaka haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. ku gwamnoni. ba To an gaishe ka Haruna Dauda biyu kayan mu ci gaba a girgije da wannan. Rabu na yi zalla mai ba ni jarida in karanta. dan ku yan jaridu ba ya ke ɗibar mai haɗau kai idan haka ne tunani in ka da kaɗa jari yan jaridu jari jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba mai kiɗi wawan duniya na jari jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba wallahi wawan duniya na ƙoƙarce yan sinana kanar turwa hasu ciki yau kadiri biyan sa hakan bari mamaki nike da inda banza na yiwu an jarida na hakan su waɗansu ana kashe su kadiri biyan sa hakan ba kai tsoro na ake mai hababu yan jaridu maza mata haku na ji ba tsoro za ku ji ba kuwa da labarin ku sosai wanda ya ce zai bugun ku ko kuma zai yi ko kuma zai yi kashe ku da tsaran bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zani gobe amfani da hali gobe gire ma bukar yana can gire ma ga kuka ina ma ba baka shaye ne hawaye mota ne yi rubo gire ma dan Allah ka bani bani musa kaka yana jira na ya bani mota da ta ku to da kabiru mai wakan yan jarida yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda wasu jami'un adawa suka hada da suka hada wata sabuwar kungiya domin gudanar da adawa ga gwamnati mai ci ga su lamu bar mu da karin bayani a cikin wannan rahoton kimanin jam'in siyasa goma ne a ƙarƙashin jagorancin model lumana afirka ta tsohon kakakin majalisa hamma amadu da mnrd haƙuri ta tsohon shugaban ƙasa muhammad usman suka kulla wannan sabon ƙawance na frddr da ke nufin buɗe sabon babin siyasa a ɓangaren 'yan adawa bayan da babbar ƙawarsu mnsd nasara ta sanar da ficewa daga ƙawancen kofa domin kwatsewa da pnds tarayya mai mulki a sanarwar da suka bayar 'yan adawa sun a aniyar yakar wasu miyagun ɗabi'un da suka ce sun zama ruwan dare intinkar alhassan shine kakakin frddr frddr ƙungiya ce ta maiko tafarkin demokrasiya kuma da kare ƙasa yau ƙasanmu kowa ya san da abun da ke faruwa saboda harkar cin hanci da rashuwa ta tabar a mana ƙasa sanin kowa ne an shari'a an kibarin su yi shari'a sanin kowa ne na nishar zaɓuɓɓukan da aka yi kun san da an kama mutanenmu yawa mutane na adawa waɗanda ƙasar ga ta ci amfanin su kuma sun yi ma ƙasa adalci sun yi masa aiki an zo an kame su an liƙe su saboda a ɓata musu suna kuma ƙasar ga babu inci da 'yan shari'a da talakawan ƙasa duka babu wanda ke da inci cikin ƙasa. To koya jam'iyyar Pendes tarayya mai mulki ta ji da wannan yunkuri na 'yan adawa? Tambayar kenan da na yi wa kakakinta Alhaji Asmana Muhammadu. Alhaji ba ne su yi ƙawanci sabo su matsala ta gare su tun da jiya suna tare babbar jam'iyya kamar zai yau sun rasa ta. Kenan sai in ce ai su ne ke ya kamata su yi kuka mu gaba ta kai mu. yo in babu demokuraɗiyya ko in babu eh, gaskiya sun yi ƙawance in ana taka hakkin ɗan adam sun yi ƙawance ai demokuraɗiyya ta kawo su yi wannan ƙawance zancen cewa ana almandahana wannan zance ne na banza ni ce maka su suka saba almandahana jam'iyyar da ke jagorancin su suna suka san almandahana dan su suka yi saf suka yi laf jiya saboda haka misa su gaya mutane zance ne su kwaɗi na banza su kawo shaida ta cewa ga hana guda da aka yi. Kawancen na FRDDR ya bayyana cewa zai gudanar da adawa irin ta nutsuwa. ga kawancen namu da muka yi burin mu cikin shi shi ne kawo zaman lahiya cikin ƙasarmu kuma da ƙarfafa tafarkin demokrasiya cikin ƙasarmu da kawar da duk abuwan da abba na shari'a ba cikin ƙasarmu. wani abin lura shine jam'iyyar idr e tabbata amadu bubakar sise da rdr canji ta abokan muhammad usman ba su halarci bikin sanar da kahuwar sabon kawancen na frddr ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar mota da a cikin turɗa mu manza ka tura ta duk mu maka daka ya kata an haɗa su kama kowata karuwar na zuwa tabi motar ta kai zaman kwalta da ta ba a ɗauka mu tokarin tsaki haramun ne tokace roƙo haramun To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na gaba. assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara hira da rikayya Suleiman Dambara wata matashiya mai tuka jirgin sama. Yau za ku ji ci gaban hirarmu da ita inda na tambaye ta a makarantar tukin jirgin saman da ta je ko akwai mata da yawa sai ta ce. Da yake mu ishirin aka tura daga Najeriya wanda gwamnatin ta tura mu shida mu biyar mata ne amma a cikin ah. mu biyar din ne kadai ce daga arewa eh. to wani babban kalubale kika fuskanta a karatun tuƙin jirgin sama gaskiya kam akwai kalubale kala-kala wurin koyon karatun makanta da kuma koyon tuƙin da yake shi abu ne na skill dole za ka zanna ka yi karatu ka ci jarabawan kamun ma tuƙin mm, mm, mm. to amma da yake tuƙin ya kama abu ne wanda kawai ka je ka faɗa mashi lokaci guda dole ka samu ɗan ƙalubale ɗin kamar yadda kika ce to amma irin in ka samu kanka cikin wannan yanayi ka kaskantar da kanka ka nuna zil ɗin cewa kana so ka koya din kuma baka bari abin ya fara damun ka ba ka fara feeling intimidated or mm, abin ya fara tsorata ka hakan nan To me abu mafi wuya wajen koyan tukin jirgin sama? Na san ni ba fanni na bane ba ban ma san ya za a fara ba amma a misali. a misali da shi san da yake ni helicopter na je na koyo ba ita six wing da ake ce ba. Jirgi mai sauka angula kenan. Yawwa ita. To ita to kuma ita tuƙa ta ya ma fi na wancan jirgin wahala. Saboda idan kin lura ita wancan jirgin in ta tashi tashi kawai take ke ta tafiya kuma su tashi ta sauka guri daya kuma ba za ta iya sauka a ko ina ba dole sai akan runway wannan titin da jirgi ke sauka din nan to amma mu helicopter din za ki iya daga ta ki aje ta misali kamar daidai tsawona ko 5 feet haka ko 1 feet ma in kina so kina iya sauka a saman daki kina iya sauka a saman gini hakan nan in kina so kamar yanzu mu saman ruwa muke zuwa saman ruwa oil and gas platform e can muke zuwa oil and gas rig a can akwai helipad inda helicopter din take sauka Haka. za ki iya tsayar da ita guri daya za ki iya kuma tafiya da ita gefe da gefe da sideward da backward su kinga ga kuma abu farfela ake ce mushi ko wanda yake yawo a sama farfela jirgin sama kamar mutum ne ne dauki tsintsiya ya sa a saman kan shi. sannan a ce ya ruga kan tsintsiyan ya faɗi dole ne ka tsayar da ita yadda farfelan tana sama tana juyawa kai kuma ka rike jirgin ko kuma ki ɗauki tsintsiya ki sa a tafin hannunki ki tsayar da shi ai kamun ya tsaya sai hannun ya ta tangaɗi haka samun samun eh. ku tsayar da shi guri ɗaya to kamar haka ne tsayar da ita helikoftan guri ɗaya a sama ke kiran shi hovering in za ki ɗaga shi daga sama tak kuma ki tsaya guri ɗaya in da ki iya daɗewa as long as you like ba za ki yi gaba ba za ki yi baya ba. A sama kenan. yawanci za ki ga an fi amfani da shi gurin police patrol eh, saboda da ita za su iya bi barayi um, haka misali in suna guduwa a ta bin su da shi za a iya tsayar da shi a yi harbi za a iya bin gefe-gefe da shi kamar yadda ake nunawa a mm. finafinai. To amma da cikin ce um, fannin da kike na wajen oil and gas ne wanda kuke zuwa saman ruwa. Yanzu kina tuka jirgin saman ruwa kenan? Tabbas abin da nake kenan shi ya sanya nake zama a Port Harcourt inda nake aiki saboda contract inda suke da shi solely na eh. oil and gas company din ne ana daukan fasinjan su ana kai musu can saman ruwa gurin platform din su a dawo da su. To aikin da nake yi kenan. ranar da kika fara tuka jirgin saman ma ke kadai ya kika ji wai ai ranar daɗi na ji sosai saboda baki ji tsoro ba wallahi ranar yadda kika san an zare min tsoron da ke cikin zuciya na gaba ɗaya kuma daɗi ya rufe ni saboda a can flying school inda muke je um, koyan karatun tukin jirgin eh. za a fara eh, kai da instructor ɗinka za a fara koya maka a hankali kowane manuba ga yadda za ka yi ga yadda za a yi to idan aka ga cewa ka iya kuma you are competent to ranan ne za a baka jirgin kai kadai ka tashi ka je ka Shi ne ake ce ma solo oh, solo kai kadai ba kowa a ciki kai kadai ba kowa za ka je ka zagaya ka dawo kana saukowa a maka congratulations ana maka murna ranar ka zama pilot Jama'a masu sauraro iyakacin abin da ya waka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Rukayya Suleiman Dambara da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To la a gaida Maryam da bakwarta. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, mun zo ga shirinmu da kuka aiko muna wato sakonin gaishe-gaishe da kuka aiko muna. Salamu alaikum sashen Hausa na VOA. Ni ne Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. na kira ga shugabanninmu na najeriya ya kamata tun da tattalin arzikin kasar mu ya durkushe da Allah su fita su tattaro karɓo mana bashi a sauran manya-manyan kasashe don mu ma mu haɓaka tattalin arzikin kasar mu da haɓaka sannan Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Isa Sani mai asinar garfan Alli a ƙaramar hukumar Kiyawan jihar Jigawa. a ra'ayina dangane da abin da ke faruwa yanzu a labarabin babban birnin kasar gabon ya nuna tsantsar rashin mulkin adalci da rashin tausayin jama'a da ake mana a nan nahiyar mu ta afirka ba mu da shugabanni na gari ba ingantaccen zaɓe yan afirka su ne suke tafiya cira na ƙasashen turai ana musu wulaƙanci wasu masu mutu a hanya a ruwa ko a sahara wajen tafiya cira ne don samun sauƙin rayuwa wannan babban abin bakin ciki ne ya kamata shugabanninmu na afirka su ji tsoron allah assalamu alaikum boa mai magana alirab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na najeriya a yau zan bayyana ra'ayina akan magana tattalin arzikin najeriya wanda ya ragu to gaskiya mu mun san dama haka zai faru babu wata hujja da kullum 'yan najeriya za su tora wa mai suke su mai suke so ya tashi ba wani ƙasa kullum da za ana tunanin wai mai ya tashi a duniya sabo wai mai din nan sabo in ya tashi ma wasu masifa za su shiga ni shawara ta nan shine a nemo hanyar tattalin arziki da hanyar shiga kuɗi wanda najeriya za ta samu ta ringa biyan ma'aikatu da sabbin dubaru wajen inganta tattalin arziki ai wasu ƙasashen da suka ci gaba a duniya ba da mai suka ci ba akwai ta fannin kere-kere akwai ta fannin kimiyya da fasaha akwai fannin ilimi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman na arewacin Najeriya sai mu ce alhamdulillahi. Harkar tsaro ya inganta kwarai da gaske. Allah mun gode maka Allah kuma ka kara mana lafiya da zaman lafiya. To madalla yanzu ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To Allah dan a takaice mahaukacin guguwan nan da ake kira Hurricane Hamin na haɗa ƙarfinta tare da barazana ga gabar tekun jihar Florida nan da 'yan sa'o'i kaɗan ake sa ran saukar guguwar a jihar da ke kudu maso gabashin Amurka. gwamnan jihar florida rick scott ya ce guguwar wadda ke mataki na daya za ta iya barazana ga rayuwar al'umma a lokacin da iska ke ƙara karfi igiyar ruwa na ƙara girma mutanen jihar dai na shirye-shirye a gidajensu kafin zuwan guguwar ministan cikin gida na kasar gabon ya ce sama da mutane dubu daya aka cafke a babban birnin kasar tun farkon tashin hankalin da ya ɓarke ranar talata bayan da aka bayyana shugaban kasa ali bongo a matsayin wanda ya lashe zaben jiya alhamis jami'an 'yan sanda sun yi sintiri kan titunan birnin libreville bayan aron gama da masu zanga-zangar da suka cinna wa ginin majalisar wuta haka kuma jami'an tsaro suka farma hedikwatar jam'iyyar adawa a jiya alhamis ne wata tauraruwar dan adam ta tarwatse a lokacin da wata roka da ake aika sararin samaniya ta fashe a sansanin da ake sarrafa su kamfanin facebook ne zai yi amfani da tauraruwar wajen kara karfin yanar gizo a nahiyar afirka da facebook babu wani mutum da ya samu rauni a lokacin fashewar a sansanin da ake kira cafe canaveral mutanen da ke aiki a gine-ginen da ke nesa da gurin sun ji fashewar wadda ta faru yayin da ake gwaje-gwaje kafin ranar da aka saka za a harba ta wato gobe asabar amurka ta ba da sanarwar ƙarin takunkumi ga ƙasar rasha a dalilin ci gaba da goyon bayan 'yan tawayen ƙasar ukraine da kuma haɗe yankin crimea da ta yi To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu amadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Sarfilu Hashin Gumel da ya taya na gabatarwa sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya John ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri a mu na la'asariya kenan.